من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uku ga يوقف قوة ربيع الأول hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da bakwai kuma sha biyar ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da goma sha biyar a wannan majalisi namu mai tarin albarka a wannan masallaci masjidul imami muhammad ibn abdul wahhab rahimahullahu ta'ala inda muke karanta wannan littafin na masailul jahiliya allati khalafa fiha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ahlal jahiliya na shi al-sheikh muhammad ibn abdul wahhab rahmatullahi alaihi wannan shine majalisin mu na da bakwai zamu tashi al-mas'alatu ar-rabi'atu was-sab'un المسألة الرابعة والسبعون مسألة تسبعين دبقي أتكم مسألة لي دمالا ابن عبد الوهاب يكي لساق منا وأن دسك نجاهلية وأن متعنا دسك كافن زوان النبي صلى الله عليه وسلم سكي أو كده سوكو سكي تاغد سو الله كما يأيكو النبي صلى الله عليه وسلم يزوي دعوة يكرم تد متعني Allah ya yi amfani da shi ya tsamar da mutane daga waɗannan miyagun al'adu da miyagun aƙidu suka dawo suna ɗauke da aƙida ta musulunci aƙida ta tauhidi aƙida ta ƙur'ani to matsala ta saba'in da bakwai da hudu afwan da'awatuhumun nasa ila balali. mutanen jahiliya sun kasance suna kiran mutane zuwa gabata. iri-iri suna kiran mutane zuwa ga bata ghairi ilmin ba tare da ilimi ba abin da ake ce mabata shine duk abin da ya kauce ma daidai duk abin da ba Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni a yi ba ba manzon su sallallahu alaihi wa ya umarni da a ba shi ake ce masa bata ya kama da ne sun ce abdalal din nan kala biyu ce akwai abdalalul ba'id akwai abdalalul mubin in an ce abdullabin ba'id fata wacce ta fitar da mutum ka cokan daga musulunci duk mutumin da yake kan wani abu wanda wannan abin da yake yi kuma ya fitar da shi daga musulunci kwata-kwata ba abu bane da musulunci ya yarda da shi mai yinsa kuma aka masa hukunci a kan cewa ma ya fita daga musulunci to wannan ƙatar ita ake ci mata abdullabin ba'id wato ƙata manishanciya abdullabin mubin fata abin da mutum ke yana nan a cikin musulunci amma wannan abin musulunci bai bi da shi ba amma bai kai matsayin da za a ce mutum ba musulmi ba ne wannan shi ne ake ce masa abdullahi muri mun ga bata na kafirci sannan kuma sai bata na bid'a bata na kafirci kwata-kwata mutum ya fita daga musulunci bata na bid'a yana nan a cikin musulunci amma abin da yake ya saba ma abin da annabi sama ya karanta ko yana yin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar ba kuma baya cikin musulunci ta cokan wannan abu to shi ne ake ce masa abdullahi rubi Ko mutanen jahiliya sun kasance suna kiran mutane zuwa ga bata akan jahilci Allah ta'ala yana ce mana wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilin min khatayakum min shay innahum lakadibun ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون الله تعالى هنا بام الأبار يتي وقال الذين كفروا ولن نسرق كافرت سكة للذين آمنوا ولن نسرق إيمان اتبعوا سبيلنا فذوقوا بحينا ممني سداو سبحانه ستكافرش ولنحمل خطاياكم جزنا بندقوا قيلان غوشي duk zunuban da kuka yi za mu ɗauka Allah ta'ala ce wa ma hum bihamilina min khatayahum min shay sai ba za su iya ɗaukan zunuban su ba innahum ma lakadibun ƙarya suke ƙarya suke to babbar bata ita ce ka kasance kana kan bata kuma ka kasa gane bata kake yasa malamai suka ce jahilci kala biyu ne akwai aljahlu al-murakkab akwai aljahlu basir الجهل المركب صاحبه لا يدري ولا يدري انه لا يدري بيسني بكو بيسن بيسني با قال من ينسى ذاك الشيء يكدس جاهل شيء يكي اما شيء لا غنى اخن علم يكي ابنك wannan shi ake ce masa aljahil muratta me yanzu shi ne ake ce masa aljahil muratta shi kuma bai sani ba bai san bai sani ba in ka ce masa bai sani ba sai faɗa da kai sai kai ne ma jahili kaga wannan ba ranar da zai shiru amma akwai aljahmul basit akwai jahilci mai sauki shine sahibuhu la yadri lakinnahu yadri annahu la yadri bai sani ba amma ya san bai sani wannan yana da sauƙin shirya tabbas ranar da ka ce masa kaza sai ce o oh, wallahi bai sani ba ne." sai ya bar wannan abin da yake to amma wanda yake ganin abin da yake shi gaskiya ne yana da akan ilimi yake yin wannan abin da yake bata yake kai amma yana ganin shari'a yake wannan yana da wahala ka shiryatar da shi yana da wahala ka shiryatar da shi shi yasa duk kusan mutumin da ya dauki wata bid'a yana yi to fahimtar sake yana ganin tsakanin shi da Allah wannan abin da yake aljanna zai tafi cikin ya mutu ma kaga wannan duk wa'azin da zaka masa ba zai ji ba duk karantar wanda za a yi ba zai ji ba saboda ya ɗauka abin da yake gaskiya ne kuma akan ilimi yake yi kai ma da kake ce masa wannan abin ba daidai ba ne to yana ganin ka kai ne jahili baka sani ba baka gane ba kai ma da za ka gane za ka dawo nasa to irin wannan shine shine babban fitina fitinar duk kowace fitina girma ce jahil murattab in Allah ya jarrabu mutum da irin wannan jahilcin to yana da wuyar shari'a shi yasa magabata suke cewa kamar yadda aka rawaito daga Imam Sufyan al-Thawri yake cewa qalla ma yatubu al-mubtadi' mutumin da ya dau wani abu ya kirkira ya sa yana yi a cikin addini wanda ba Allah ya sa shi ba manzo Allah ta ya sa shi ba kadan ne yake tuba da shi ai gani yake lada yake famu kai da ba ka yi to yana ganin kai kake kan bata to mutanen jahiliya sun kasance suna da wannan tunanin suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su ne suke kan bata su kuma abin da suke aikatawa to su suke kan shari'a to yaushe za ka shiga. shi yasa kullum sai ka rika addu'a neman shiriyan nan da kake yi sai ka ƙara kana yi su goma sha bakwai a rana na siratal mustaqim su goma sha bakwai kana karanta fatiha a cikin sallah su goma sha bakwai a rana sallah farilla asuba na da raka'a biyu ka karanta su biyu zahar hudu la'asar hudu magriba uku isha'i hudu in ka haɗa sun baka sha bakwai kullum sai ka roƙi Allah a ciki ihdina siratal mustaqim to ka ƙara ka ƙara da nafila ka ƙara neman shari'a da nafila sannan kuma gashi nan ka tashi da daddare za ka yi ka nemi shari'a a wajen Allah tun a du'a ulistifta addu'ar buɗe karatun sallah Allahumma rabba jibra'il wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaibi wash shahadati anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifu ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim shi ka kara da haka sannan gashi Allahumma hadini fi man hadayt a cikin alƙunuti ka zo ka gama kuma wucirin ka zo kai a raka a ƙarshe kai al'umuti Allahumma hadini fi man ya Allah ka shiryatar da ni a cikin waɗanda ka shiryatar da su saboda wallahi wannan shirya ba abun da yake ta tsada inda ana siyanta aka ce ka bada komai a baka ita ka tabbatar da shiriyar ce wallahi ka bada da ita ce maganin kowace damuwa ita ce maganin kowane tashin hankali na duniya da na lafiya ma damar ka samu shari'a Allah shi ya da kai hanya madaidaiciya hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya dora sahabbansa a kanta shi ke nan ka ci riba amma ranar da ka kuskure ba akan wannan hanya kake ba shi ke nan mutum ya shiga uku rayuwa zai ta talalafiya rayuwa zai ta damuwa sannan kuma da mutum zai je taras a lahira ya fi haɗari Allah ka shirya ta To shi ne wannan daga cikin masail na jahiliya sun kasance suna da da'awatuhumun nasa ila dalali bi ghairi ilmin suna gayyatar mutane su zo su bata ba akan ilimi ba wani abu da ya kamata mu faɗa shine ita bata abu biyu ke jawo ta bayan jahilci kuma akwai son zuciya wani ya sanin kuma sai ya sake sani ai shi yasa a fatiha Allah sai da ya faɗa maka nau'in mutane biyu ya ce ka nemi tsari daga hanyarsu ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shiryatar da mu hanya madaidaiciya wata hanya siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai nima a gare su waɗanda Allah ya nima a gare su ya faɗa mana su su hudu ne ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما wannan da Allah ya musu ni'ima su ne jinsi hudu annabawa masu biye musu siddiqai masu biye musu shuhada masu biye musu salihai to su ne kake cewa Allah ya ba ya sa ka da hanyar su hanyar annabawa hanyar siddiƙai siddiƙi shine abokin annabi abokin annabi shi yasa a wannan al'ummar ta manzo Allah ta salama waɗanda siddiƙancin su ya tabbata da nafsi su biyu ne daga sayyiduna Abubakar sai diyarsa na Aisha radiyallahu anhu. su kadai ne manzo Allah ta salama ya ba su wannan wahayi daga Allah cewa su siddiƙai ne shi yasa masruq rahimahullahu ta'ala ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai idan zai yi riwaya daga nana Aisha sai ya ce haddathatna as-siddiqatu bint as-siddiq al-mubarra'atu min as-samawati as-sab' sai ya mata wannan tacan sai ce siddiqi ya yar siddiqi wadda Allah ya saukar da ayoyi yana barrantar daga ita daga can sammai bakwai ita ce ta ba mu hadisi sannan sai faɗi hadisin ta haka limamu masu yake to sannan sai a shuhada a shuhada suna da yawa su ma kuma ba a ganin su sai da nassi ba wani wanda zai mutu ka nuna shi kace shahidi ne sai idan annabi sallallahu alaihi wasallam ne ce shahidi ne shi in kana da nassin da aka ce wane shahidi ne to sai ka ce masa shahidi amma idan wane ya mutu ya kyakkyawar cikawa to sai a ce ana masa fata ya yi shahada amma ba kai ɗaya ce yawa ne shahada ba sannan wasu salihi sai mutanen kirki waɗannan su ne kake nema Allah shi zai tunda kai hanyar su to sai ka ce me ghairil maghdubi alaihim wala dhalli ya Allah kakka kakka dora ni akan hanyar waɗanda kai fushi da su annabi sallama a hadisi sahihi yace al-maghdubu alaihim al-yahud wannan da Allah ya wushi da su ne yahudu me yasa ghadiba Allahu alaihim alimu wa lam ya'malu bima alimu sun sani amma suka yi aiki da abin da suka yi aiki da shi da suka sani suka ƙi yin aiki da abin da suka sani sun sani suka tashi ya sani su yahudawa ilimi suka sa shi a baya suka ce biyo su su ne a gaba alhalin ilimi za ka sa a gaba sai kai ka jiwo shi al-imam baghdadi yana cewa al'ilmu imamun wal amalu tabi'un kullun ilimi shine liman aiki na bin sai ranar da aka ce ilimi ya koma baya aiki ya shiga gaba to talala za a za a yi gaza, za a yi barusa sannan wani balli abbalun manzon sama a hadisi sahihi yace annasara su ne da tsara kiristoci abadullah ala jahal su kuma bauta suke amma ba su san Allah ba ilimi sai tsabagen bauta kuma ga kalla har yanzu haka su. Sai yanzu Su waɗannan ke saboda ka asbab dalilan bata manya manya biyu ne ko dai aljahalu ko alhawa su ne ake ce musu ashubuhat da ashahawa ashubuhat jahilci ashahawat alhawa san zuciya ce mutum ya sani amma ya kace sani wannan su ne asalin mata wanda Allah ya tsare shi daga waɗannan abubuwan guda biya rabauta Allah ya tsare ka kai ilimi bayan kai ilimi kuma kai aiki da ilimin shi ya sa da hikima ya ce in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fa musibatu a'zam idan baka sani ba damuwa in kuma ka sani damuwa ta fi girma haske kai aiki da abin da ka sani in kai aiki da abin da ka sani shikenan ka kuta to Allah ka taimake mu المسألة الخامسة والسبعون مسألة سبعين دبير دعوتهم الناس إلى الكفر مع العلم كون بينكم suna gayyatar mutane akan kafirci a zo ai kafirci ma'al ilmi alhali sun san wannan abin kafirci kaga kala biyu kenan waɗancan jahilai su kuma waɗannan masu son zuciya sun san abin da suke yi bata ne amma kuma su suka gayyatar mutane su ce a zo a yi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu as-sa'atu حتى يخرج من أمتي ثلاثون دجالا يدعي كل واحد منهم أنه نبي يا ما بذات تاشب سي أنسى موسمك أن يتاب ذات ثلاثين الزمن أجوني أنه سوزوس شكون نزينا شاشي النبي ثلاثون دجالا كما دكا ننسى دكا الأمة عن نجل سامة ذات ثلاثين suna cewa ashadu an la ilaha illallah wa an anna muhammadar rasulullah kuma za su ce maka sun yadda da ƙur'ani. amma kuma a gefe guda kuma sai su ce su annabawa ne a nan nan kusa ba da dadewa ba an samu daya indiya ahmad mirza gula ne. wanda ya zo ce shi annabi lokacin lokacin indiya na ƙarƙashin mulkin turawan ingila ashe turawan ingila suka ɗauki nauyinsa suka rika an taya mashi kuɗi tashin farko ya zo ce shi waliyi ne daga waliyi sai zo ce ai shine mahadi mahadin da ake jira ya zo wanda masu jira ke jira shi ya zo sannan ƙarshe sai zo ce shi annabi ya haddace qur'ani ya san hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masanin larabci ne shi duk ilmoma da ake buƙatar malami ya san su a kira shi malami Ahmad Mirza Gulam Al-Qadiyani yana da waɗannan ilmoman ga rubuce rubucen shi nan da yayi da larabci larabci mai kyau dan indiya ne shi amma ya ce shi annabi ne kuma har yanzu yana da mabiya suna nan suna nan suna ke ce musu yan ahmadiyya sun masallaci suke ginawa suna da makaranta ka gansu da tantoci kuma shugabansu ya ce musu shi annabi shi ai da Allah ta'ala yake ci wai shine ne ma wanda annabi isa ya yi bishara da shi wa iz qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad yace to shine ahmad ya ce ai manzo Allah ta salama shi sunansa Muhammad shi kuma shi ne Ahmad kuma da ma sunansa Ahmad Ahmad Mirza Gula yace to shi ne Ahmad din haka ya ta yi ya ta yi ya rubuce-rubucen shi nan da ya kaga da ilimi a batar da mutane ya sani abin da yake ba gaskiya bane. amma kuma ya ja mutane ya tsora su akan wannan fata to haka ake a jahiliya sun kasance sun sani da'awatuhum iyyahum ila al-kufri ma'a al-ilm sun kasance suna kiran mutane zuwa ga kafirci alhali kuma sun san wannan abin kafirci kafirci mutum ya san abu bata ne amma ya gayyaci mutane ya ce su je su yi wannan abu ba wanda ya ke wannan bala'i shi yasa magabata sun kasance suna wata addu'a mai ban sha'awa mai ƙarfi suna cewa Allahumma la taj'alna mimman idza mata baqiyat ma'ahu dhunubu ko baqiyat dhunubu Allahumma la taj'alna mimman idza mata baqiyat dhunubu ya Allah kada ka sa mu cikin waɗanda idan suka mutu zunubansu kuma su zama suna me suke nufi da wannan addu'a addu'ar da magabata suke suna nufin ya Allah ka tsare su kada ya zama su kira mutane zuwa ga wata bata su su zama ko ba sa duniyar amma wasu suna nan sun rike wannan bata sun ci gaba da su tafiya akan wannan bata duk mutumin da ya kira mutane zuwa ga bata ko su nawa ne ko su biliyan nawa ne to yana da zunubin kowa a kan shi yana da zunubin kowa a kansa ka abin ba na wasa ba ne kada ka take ka ce ma mutane su wani abu abin da ka san ba manzo Allah sallallahu alaihi ya karantar da shi ba wallahi tallahi in ka dora mutane akan wani abu to ko kai ka tuba ya za a yi sauran su tuba akwai waɗanda suke cewa ko shugabansu ya bari to su ba za su bari ko shi ya zo ya ce musu abin da suke ba daidai ba ne to ba za su bari wasu su ce malamin su da ya dora su akan fahimta kaza to ko shi ya zo ya ce musu wannan abin ba daidai ba ne su ba za su gina shi ya siyar musu da kayan su shi ya ba su wannan abin kuma ya dawo ya ce musu to ya janye ba wannan abin ya gane ba daidai ba ne sai su ce ai su suna nan ba za su bari kaga musiba ce wannan sosai ka ɗora mutane akan wata ɓata ko kai ka bari ka tuba su suna nan sannan ta ina ma za su san ta ina ta duk waɗanda suka bi ina za ka iya bin su ka iya shiryatar da su bayan ka ga ka batar da su wasu ma sun riga ka mutuwa kuma kai ne sanadiyar wannan ta su? to mutum wannan aƙida ce ta mutanen jahiliya sun san abu bata ne amma kuma sai su rika gayyatar mutane zuwa ga wannan abin na bata a ci gaba da yada shi akwai wanda aka masa irin wannan magana wani babban malamin sunna ya je gaishe shi bai da lafiya da bakinsa yake ce ma malamin sunnan nan ce wallahi mun san kai ku kuke kan gaskiya sai to malam ka tuba mana ka fito ka ce musu abin da kake ba daidai bane ya ce wallahi tallahi idan suka idan idan yanzu suka bi su idan yanzu yanzu sai su watse su bani sai su watse su banda akwai wanda ya ce kashe shi ma za ta akwai wanda ya ba da labari a talabijin na gani wannan ko na faɗi sunan shi ma ban yi laifi ba amma ba zan faɗi ba yake ba da labari ya ce sun je gidan wani malami ya faɗi sunan malama in kuna bin talabijojin nan tsakanin misal da sunna tv da manara tv za ku ila wata ran ku dace a sa kera sun je wajen kaza ya ce wallahi malam ku kuke kan gaskiya shi abinda muke ba daidai muke ba ya ce ta alaga ku malam ku fito mana ku sai ya ce a buɗe farshi aka buɗe farshi ga kayan daɗi na ya ce in na fito kai za ka kama na waɗannan abubuwa wai kayan daɗi da ake kawo a talabar kwanan nan na kalla a talabijin kuma wanda ya ba da labarin na bai daɗe da rasuwa ba ya ce malamin ya buɗe firish ya ce kaga waɗannan abubuwan su ne muka ce ma mutane muka fito muka faɗa musu komai daidai ai ba waɗannan abubuwan ba za a kawo waɗannan abubuwan a cikin firish ba to menene a cikin firish da za a ta ya wuce kaza Eh? ya wuce apple ya wuce inabi shi nan in kana kan shiriya Allah ba zai baka waɗannan abubuwan ba wanda suke kan shiriya suke karantar da mutane gaskiya tsakaninsu da Allah ba su cin wannan Allah zai hana su ci ne wannan wannan shi ne neman ɗaukaka da bala'i ba ƙaramin bala'i ba ne shi ya sa manzon zama ya musalta mana neman shugabanci da neman matsayi manzon da sama ya ce bai kai ya ce ya fi muni fiye da ka ɗauko kyarkeci mayunwaci kyarkeci na cikin yunwa ka je ka jefa shi a cikin garken sha a cikin garken tumakai to ɓannar da wannan kyarkecin zai yi ga waɗannan tumakan to bai kai ɓannar da san mulki da san matsayi da san dukiya ke ma mutum a addininsa ba in kana son ɗaukaka kana son matsayi kana son ajita to komai za ka iya yi kuma ka yadda aje lahira wa ahlan wa sahlan ba'dahu bi jahannami haka wani Ya ce ma dalla mara balale in sun tafi lahira su shiga jahannama ba dai sun ji daɗi a duniya ba an bibbi su sun gayyaci mutane ridididi ala alfahari da mabiya shi kenan wallahi ranar lahira tsinini ya za a yi tsakanin waɗanda suka ɓatar da mutane da waɗanda aka ɓatar suna cewa ko kuka ɓatar da musu kuma suna cewa wallahi ba mu bane ana tsine ma juna wa yal'anu ba'dukum ba'dan suna tsine ma juna ana tsini wa juna kai ka ja mana yana wallahi ni ba ni ba na, ni na ce muku dole sai kun bi ai usir na zo na buga wa'azi na zo ne ko jawabai na zo ne shi na bada labarai na rika baku ku kuma kuka yadda kuka bi ni shi shi kai ka fatar da mu suna mu ba mu ba kai ba haka shi ce dukkaninsu wuta za ta shiga a haɗa su ta su ci gaba da musu a cikin lama. suna zagin juna ana zaman gaba kowa azaba shi ta ishe shi sai ka yi kokari ka zama mai kira zuwa ga shari'a ba mai kira zuwa ga bata ba kuma wallahi babu asara ko shekara nawa kai kana kan abu ba daidai ba in ka tuba gabaki dai Allah zai share maka abin da kai na saban nan haka Allah yake mu'amala da bayinsa ba kamar mu bane Allah bai bita da kulli Allah bai bita da kulli ka ce ka tuba abinda kake yi ka bai wallahi ta Allah zai anshi Allah zai karɓi tubanka shikenan sai ka fi wanda ya dade ma akan shari'a ma a wurin Allah sajiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu wata rana wani ya musulunta bai da musulunta ba aka zo ana karanta qur'ani yana hawaye wa ayoyin qur'ani sun ratsa wannan sabon musulunta sai na abu bakar ya kalle shi ce hakaza kunna hatta qasatil qulub ce wallahi mu ma haka muke har zukata suka zo suka kika shi sabon musulunta ne sai na abu ke jinjina masa saboda kada ka ce wai wani yayi bata yayi bata ya bata Allah ba zai karbi tuban shi ba wane ne kai wanda yake kan bata ya shiryu Allah zai karbi shiryar shi kuma ya saka masa da alkhairi wannan shi ne so da ka mutanen jahiliya sun kasance a kida su ce waccan sun san abu bata ne kuma su doge su gaba da kiran mutane zuwa kansa sun san wannan abu bata المسألة السادسة والسبعون مسألة سبعين دشدة المكر الشديد لتثبيت الشرك ودفع الحق متعلن جاهلية سنكسن جيسنا دا المكر الشديد dabara mummuna mai tsanani suna da dabarbaru kala-kala litathbiti shirki don su tabbatar da shirka wa daf'il haqqi kuma su tura gaskiya wannan aƙila ce ta mutanen jahiliya duk dabarar da za su yi su tabbatar da shirka to suna binta duk dabarar da za su su tabbatar da shirka to suna binta sannan duk dabarar da za su yi su tura gaskiya to suna yi shirka ta tabbata a wajen su su kun gani na mutanen annabi Nuhu alaihi salam abinda suke rike sannan na zamanin manzal ta sallama anin shu wasbiru ala alihatikum cewa suke ku ku yi tafiya ku wasbiru ala alihatikum mun jiya ya zazzage ababan bauta ku ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku ci gaba da ku yi haƙuri da Allah ku yi haƙuri ku ci gaba da bauta musu ana lallata su sai a biyo ka har gida a baka sha tara ta arziki domin ita zuciya tana da wani abu wani da abun duniya ake ake ɗibarsa shi yasa tsarin musulunci ma akwai al-mu'allafatu qulubuhum wanda ake renan zukatansu al-mu'allafatu qulubuhum kala biyu ne a wajen malaman fiqh akwai waɗanda ba su shiga musulunci ba amma ana ganin sauƙin halinsu kuma dan wani abu za a dan musu haka nan kawai sai su shiga musuluncin nan to qur'ani ya ce a ba su zakka saboda ne saboda a jawo hankalin su shiga musulunci sannan akwai al-mu'allafatu qulubuhum waɗanda sun riga sun shiga musuluncin amma ana ganin kafas na rawa to su ma aka ba su wani abu za su za su tabbata To daga hanya ce ta da'awa a yi amfani da wani abu a ba wani wani abu domin ya tabbata a cikin addini to miyagu sun a jahiliya sun kasance suna amfani da wannan hanyoyi na dabara na kyauta hanyoyi na jawowa a jiki duk suna yi lallasa juna sun kasance suna yi wa junansu haka to duk wannan abubuwa ne na mutanen jahiliya da kasance suna yi المسألة السابعة والسبعون مسألة سبعين دبقي iqtida'uhum biman la yakhlubu lil qudwati sun kasance suna koyi da wanda bai cancanta a koyi da shi ba kuduwa in an ce kuduwa shine koyi da mutum a cikin manya-manyan al'amurra in an ce uswa koyi da wani a ƙanana-ƙananan abubuwa shi yasa Allah ya ba manzo Allah sama kuduwa kuma ya ba shi uswa kun ga ai da Allah ya lissafa ma annabi sallallahu alaihi wasallam annaba guda goma sha takwas a cikin suratul an'ami da ya zo sai ya ce fabi hudahu muqtade fabi hudahu da shiriyar su iqtade kai ma kai koyi amma manzon sama da aka sai aka ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana can ana magana da manzo Allah ta sallama a matsayinsa na babban bawan Allah sai aka ce ya koyi da manya-manyan bayan Allah annabawan da suka gabace shi mu kuma sai Allah ta'ala sai ce mana ne laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana mu kanana ne ba za mu iya koyi da manzon sama ɗari bisa ɗari ba sai dai ka kwatanta ba wanda zai ce ya iya koyi da manzon sama ɗari bisa ɗari wanda ya faɗa haka ma ya faɗi ƙarya sai dai ka kwatanta kai abin da za ka iya yi to sai Allah ta'ala ce mana laqad na lakum fi rasulillah uswatun hasanah lallai kyakkyawan abun koyi ya tabbata a gare ku daga annabi sallallahu alaihi wasallam liman kana yardu Allah wal yawmal akhirah ga wanda yake fatan ya je game da Allah lafiya a ranar lahira wa takara Allah katira kuma ya tuna Allah yana ambatan Allah an ambato mai yawa to su a jahiliya sun kasance suna koyi da wanda bai cancanta a koyi da shi ba kaga batacce jahili ai ba a koyi da shi to amma ɗabi'ar su ta jahiliya da an ga mutum shi kenan wani sa za su gani shi kenan sai a kama koyi da shi wani wani aski zai je yi shi kenan sai a kama irin dai halin da muke ciki yanzu wani kawai ya je wani aski shi kenan sai a sako a tim ko a sako a hoton ɗan ƙwallo wannan aski-askin da suke na da ma'ana kai kana can kana hauragiyar ka baka san ma'anar shi ba wani askin, aski ne da ke nuna cewa shi turgumin ɗan luwaɗi ne kai kuma kawai shi kenan kaga wani ya kai kuma sai ka kama yi saboda takarci. ya saki wando sakwakwai sakwakwai sakwakwai kai kuma kai ma sai ka kama yi ya sa wata riga kai ma sai ka kama sa rigar ka za akwai wata fituna ma da aka yi fito da ita kwanaki kawai rawai ne sai ga an zo an fara rawai ne rasa ma'anar shi shi ba rawani wanda ake yi na larabawa na asali ba suka sa rawani ta tsada wai wani ne aka ga yayi shine su ma kawai sai suka kama yi to akwai mutanen da ba su cancanta a yi koyi da su ba kawai ka kama koyi da wani da ka gan shi ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya da ka ga wani wani abu kai ka kama yi shi nan ka ɗauke shi ne ƙuduwarka shi ne abin koyinka in ya fito da wani abu ce akwai lokacin da yin wando mai zariya ƙauyenci ne mai ta zuge sai kuma wani lokacin ya zo sai aka ga wani yayi ta zuge ta zugen ma in aka samun wannan ike ta ɗaura rago ciyar? igiyar na haka suka rika sawa sai mutum ya sako ta suna da kusan jan kasa saboda wani an ga wani na yi a kasashen waje to yin wannan abubuwan mutanen jahiliya suke anna a'immatuhum imma alimun tajirun malam yace shugabannin mutanen jahiliya in ka samu shugabanninsu ko dai ka samu malami ne amma lalatacce ga ilimi amma ba aiki da ilimi wa in ma abidun jahilun ko kuma ka samu wani mai bauta amma tun kurin jahili fatajin kabirun alimun mutahattifun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun kuma fitnatun fil alamin azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku fitinu guda biyu banna biyu a cikin duniyar nan alimun mutahakkiku ga sani ga shagala ya sani amma bai aiki da iliminsa ga sani ga tambere malam ne amma kuma shine a gidan rawa malam duk wani tsiya duk wata tsiya da za a yi shine a gaba gaba wannan banna ce a cikin al'umma wa akbaru minhu jahilun mutanassiku a gefe guda kuma wanda ya fi shi girman banna shine a samu jahili ne yawan yawan ibada ga jahilci amma me in ya tashi da darasi raka'a dubu daya ya ta yi ya ta yi ta yi ta yi amma ba zai hana kuma yana sallan nan ka mishi magana bai amsa saboda kurin jahilci sai raka a dubu a rana ana yi ana yi ma mutane ana ba su musamman a watan rajab da watan sha'aban ya ce akwai wata as-salatul alfiyya da ake yi a lailatul nisfi min sha'aban in watan sha'aban watan daga shi sai watan azumi in ya zo mu a ce da ana alhamdulillah ba ta yada a cikin mu ba amma an ka tafi kasashen laraba haka za ka ga ana yin ranar goma sha biyar ga watan sha'aban to har sanarwa za ka ji ana yi a ta tunatar da mutane a faraya wannan dare to akwai as-salatul sallah mai raka'a dubu haka mutum zai tashi sai ya raka'a dubun nan a ba shi tafce cancarbi kwar dubu yi ta ja in yi raka ɗaya kwali ya ja in ya sake raka ɗaya kwali ya ja har sai raka a biyu as-salatu al-alfiyya wannan musiba malam a sa ta kai ta wahala alhali ana wuce riba da raka'a ɗaya in dare ya kuce maka baka samu kayi sallar dare ba kai raka'a ɗaya ta yi فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة fa autarat lahu ma salla in ya riga ya salla to ma bai yi ba raka dai za ta masa fa to sai na Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu shi in mutum ya raka'a daya ya tashi da daddare ya raka'a daya yayi qiyamul layl in ita kada ka samu daman yi wutiri kawai kaga za ka karanta kulhuwa kawai kenan ila shi nan sai kai ruku in kai sujada ka ka sallame kai qiyamul layl ka fi wancan mai raka'a dubu raka'a dubu ya ɓata daransa a banza ya sha wahala ya tashi da safe ya kasa amfanuwa in kasuwa yake ba zai iya zuwa kasuwa ba kila rana ko ya je kila ta faɗa da mutane ko ya ta gangaɗi in ka zo ya ce abu kaza naira hamsin ne naira ɗari ka ce Allah ya baka ka naira casa'in da biyar ai ka kai ta mai kyau an ce abu naira ɗari ka taya naira casa'in da biyar kai ƙoƙari ko baka yi ba sai ce ba za a ba bai bacci da daddare ba ya raya darensa amma kashe daren ne to shugabanninsu na jahiliya kana biyu ne ko dai ka samu alimin fajir ko ka samu abidun jahil malami mai yawan mai ilimi amma lalatacce haka suke. sannan jahilai su kuma masu bauta haka suke. banu isra'ila in mutum yi ilimi to ya fi kowa ɓanna shi kuma jahili ya fi kowa ibada ka ji bala'i mu kuma sai Allah ya zaɓi al'ummar annabi salama ana fatan yawan ilimin ka yawan ibadarka shi yasa Allah ta'ala sai ba da ka'ida ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama waɗanda ake tsammanin su san Allah su bauta ma Allah su zama suna jin tsoron Allah su ne malamai masu ilimi gwaggwadon ilimin mutum da saninsa to gwaggwadon kuma yadda ake son ya zama mai ibada shi yasa magabata sun kasance idan za su je wajen malami su karatu aka ce nazaru fi nazaru fi salatihi wa amanati fa ka'annama yuriduna an yuzawwijuhu idan za su je wajen malami su karatu sai su duba abu biyu nasa sallarsa yana tsara sallah yana tashi ya kiyamul laili sannan wa amanatihi sannan da amanarsa yana da amana in an yi mu'amala da shi ana fita lafiya to idan suka ga ya ci waɗannan jarabawa guda nau'ukan jarabawa biyu to sai suka ga ilimi a wajensa to amma kafin zuwan musulunci su abinda suka kasance suke yi shine sun kasance ba sa yin ko dai ka samu malami amma lalace, ko ka samu mai bauta amma ne mai jahili kuma kaga duk banna ce to kuma duka waɗannan biyun sai ka samu masu koyi da su za ka ga wani yana bin malami amma lalataccen malami so daga da za ka masa wa'azi sai ce ka fi malama ne, ilimi ne ka ga shi ke ya samu hujja sannan a gefe guda shi kuma wancan sai ka samu jahilin da ya bi shi jahilci shi ma ya rike shi a matsayin shi ne yake koyi da shi to kaga duk waɗannan guda biyan la yasluhani lil qudwa ba su tantanta a musu a koyi da su ba ba a koyi da malami lalatacce ولا يطاع عالم في باطل والقول مقبول ولو من جاهل فانظر لذات القول لا للقائل حكى مال عبد الله بن يتي فانظر لذات القول لا للقائل كما قال كما كما في قوله تعالى كما يدعى الله تعالى قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله الله يشاء فتسمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم الله ينا فتا من مو الوقت ينا فتا مصحبا عن بسم السلام أفتسمعون ينزكنا فتين أن يؤمنوا لكم يهودا في إيماني في يدد أبن لكم شيء كرم تزوى قريشي وقد كان فريق منهم الحالي أتتنس أقوي وأن يسمعون كلام الله سنة جن أنا كان تامس مجانا الله تن التوراة إنجيلا تزو ثم يحرفونه يسجوي مجانا الله min ba'di ma aqaluhu bayan sun fahimci abin da Allah ke nufi suna da ilimin su amma sai su juya shi ga abin Allah ya ce ayi su su juya su karkatar saboda bai dace da son zuciyarsu ba shi yasa malamai suka ce duk mutumin da zai san gaskiya amma ya kautar da ita ya fassara ta yadda ya ga dama to bai huje sadaka yahudanci ba a fata bane ba a fata bane sannan yahudanci ba ba ba asali bane a aqida yahudanci aqida ne mutumin da zai san gaskiya amma ya karkatar da gaskiyar nan ya je yana yin abin da ba shi kenan ba to wannan bai huje min ba ma aqalu wa hum ya'lamun bayan sun fahimce shi kuma suna sane amma sai su karantar da wannan gaskiya karanta musu san abu ga yadda yake na gaskiya amma sai mutum ya kautar wa idza laqul ladina amanu idan suka ga waɗanda suka yi imani qalu amanna sai su ce ai mun yi imani in suka haɗu da waɗanda suka yi imani musulmai sai su ce ai mu ma mun yi imani amma wa idza khala ba'dhum ila ba'd amma idan sashin su yake banta da tashi munafikai suka haɗu da yahudawa musulmiya ko musulmuka suka haɗu da kafirai kun san tarihin duniyar nan bari a kula da wani abun kan manta da tarihi duk mutumin da ya manta da tarihi ba inda zai tafi ko ka manta ko kwata-kwata ma baka koya ka sani ba ba ba a taɓa cin nasara a kan musulmai ba kafarai su zo su faɗa da musulmai su yaƙe su ba a taɓa yi a tarihi a ci nasara ba sai kafaran nan sun haɗa baki da waɗanda suke cikin musulmai ka karanta tarihul nifaqi منذ غزوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدني sun ya karanta tarihin munafurci tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau abinda zai gani ce saka wannan musulmai ba a cin nasara a kansu a bada musulmai sai yan cikin gidansu yan cikin gida su suke haɗa kai da waɗanda ba musulmai ba a ɓata musuluncin nan kamar yadda yanzu ga yadda ake ta ɓata shi waɗanda ba a kan daidai suke ba sun ɓata musuluncin nan in kana karanta comment na waɗannan abubuwan da suka faru kana kallon maganganun da Allah ke yi ba kyau kawai suna sun suna wa musulmai kuɗin goren ne naka shi ke ba da kai wanda yake cikin ka shi ne zai zo wanda ya tsabbari da kai shi zai zo ya je ya riƙa yin abin da ba haka yake ba in kuma ka zo ka ce za ka yi da'awan musulunci nan zai yi abu za a zo shi ke nan ce boko haram musulman kaza musulmai da shi kyauta in suka zo suka haɗu da ‘yan uwansu ƙalu a tuhaddisu lahum bima fataha Allahu alaikum sai su ce yanzu za ku rika ba su labarin abin da Allah madaukakin sarki ya ba ku na cin nasara ne li yuhajjukum bihi inda rabbikum domin ki jayayya da ku da shi a gaban ubangijin ku afala taqilun shin ba ku da hankali ne munafikai nan suke faɗa makafirai in sun haɗu da junansu in sun haɗu da yahudawa Allah ya ce awala ya'lamu da shin ba su sani bane annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu Allah yana sane da abin da suke koyewa da abin da suke bayyanawa duk abin da ka koye ko duk abin da ka bayyana Allah ya sani saboda kai musuluncin gaskiya wa musuluncin gaskiya shine musuluncin da Annabi sama ya dora sahabbansa akai wallahi duk wani addini duk wani musulunci da za ka yi wallahi sallahi in ba wanda sahabban manzo Allah sama suka yi ba wallahi kana yaudara kanka ne mutum ya yi asara ya lalace addinin da manzo Allah kuma ya bar sahabbai akai suka karantar da tabi'an su aka gwaito mana shi wallahi shine musuluncin gaskiya ba ka ba mutum sai zo asara bai ji daɗi a duniya ba kuma ya je sha wahala a lahira wala azabul akhirati ashaddu azabul lahira ta fi tsanani ba tsira ba kukuta ba cin nasara sai gaban mu addinin da Allah sama ya zo da shi ya karantar da sahabbai sahabbai suka karantar da waɗanda suka biyo bayan su aka ruwaito shi gayi nan kai yanzu ba za a ƙara ba ba za a rage ba ka ɗauko kanka ya aiki da shi ka huta da abdullahi bin mas'ud kamar da al-imam jarimi ya ruwaito a cikin sunan ɗinsa a muqaddima yake cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu shi ittabi'u uku bi wala tabtadi'u kar ku kirkira faqad kufitum an gama muku komai kai kawai abinda ake nema kai shine ka dauka ka me aka ce ayi kai shi ke da kai ka huta ba abin da ya kai shi sauki ba abin da ya kai shi zaman lafiya ba wanda zai rigima da kai kuma duk inda ka tafi za ka bambanta da wanda ba kai ba kuma duk wanda ya zauna da kai in dai addinin manzon sallallahu alaihi wasallam wannan addinin to zai fahimci sai dai ya gaba da kai kawai saboda kiyayya da hattada amma ba zai ce mummunan halin ka bane ba zai maka shaida akan mummunan hali ba ba a san musulmi da mummunan hali ba musulmi ba da girman kai musulmi zai karya musulmi zai cutar da waɗanda ba shi ba zai cutar da 'yan uwan shi zai cutar da waɗanda ba 'yan uwan shi ba musulmi baya shiga haƙƙin wani wannan sukofi ne na musulunci da manzo Allah sama ya karantar in kana kan wannan ba ba ka da tashin hankali kowa ka san haƙƙinsa tun daga Allah ka ba shi haƙƙin shi ka ba manzo Allah sama haƙƙinsa iyalan gidan manzo sama ka ba su su sahabban Allah sama ka ba su haƙƙinsu kowa ka ba shi haƙƙin shi musulmi wanda yake ba da da wanda yake yanzu ka ba shi haƙƙinsa wanda ba musulmi ma ka ba shi haƙƙin shi yana da haƙƙi a kanka dabbobi suna da haƙƙi a kanka ba za ka san wannan ba sai addinin da Allah mai karanta kuma in kai aiki da shi shikenan ka kubuta to shine Allah ya ce ya san abin da suke koya musu wa minhum ummiyuna daga cikin su akwai waɗanda suke ummiyai ummiyai sune alladina la yastati'una alqira'ata wal kitaba wanda ba su iya rubutu ba su iya karatu ba to a cikin yahuda akwai ummiyai la ya'lamuna alkitaba ba su san littafi ba ba su san at-taura ba illa amaniya abinda kawai suka sani shine burace burace burace a wata a wata fassarar malaman tafsiri suka ce la ya'lamuna alkitaba illa amani Ai ay yaqra'unahu wa la yafqahunahu illa amani ai illa qira'ata littafin kawai doka suke su karanta amma ba su gane abin da ake cewa akwai su a cikin yahudawa wa inhum illa ya yadhunnun kuma ba abin da suka sani illa zace zace zato kuma ƙarya ne iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna aqdhabu al-hadith ka shaidin ku da yin zato zato shine mafi karyar labari ka rika suranta wani abu ba yadda yake ba yanzu yan uwa ni makan mu faɗa ba abin da zai tsiratar da musulmi sai ya tashi ya koyi addinin nan ka san shi ya yake ka san shi yadda aka ruwaito shi wallahi wanda ya karanci addini ba zai shiga cikin tashin hankali ba ba za ka shiga cikin talalabiya ba ba za ka shiga rudu ba ba wani wanda zai zo ya daga wata tuta ka bata kawai ka ji shi idan karfi in kana karanta addini so da babban musibar da ta afka ma musulmai ita ce jahilci da kin karanta addinin nan da kin koyansa ranar da aka ce ba a koyi addini ba to komai za a yi duk abin da wani ya zo ya kaɗa usar ya hura kusur ya ce a zo a sai ka ga da jama'a na bin ta. kuma matata fi kasuwa matata fi kasuwa da wuri in ka zo kana talla abin arziki sai a daɗe ba a yi da shi ba wani zubin ma ba a ma sai baka nan sai ba ka da rai sai a gane ta ce oh kaga wani fa abin da yake faɗa mana din nan gashi kuma mun zo mun gani sai kuma a lokacin za a nemi aji amma ita bata ana ɗaga ta

kada kada kada kada mutum ya cutar da kansa bai koyan addini hanyoyin koyan addini matakai hudu ne matakai hudu ne ko ka zama mai bincike da kanka ka zama malami kenan mataki ne na ƙarshe ke ko kuma ka zama ɗalibi mai zuwa da littafin ka buɗe malami ya biya maka ko kuma ka zama duk abin da za ka yi karkatan tambaya ko kuma ka zama mai zuwa kai saurari. ana karatu ba ka da littafi ko ba ka kuma ba ka jin larabci ba ka iya karatu ba ka zo ka zauna majalisin da ake karatu in an an faɗi abu ɗari ko an faɗi abu goma to yi ƙoƙari ko biyu ka haddace in ka haddace biyun nan ka kiyaye su to je ka ka sa su a cikin aiki su ne hanyoyin da ake zama hanyoyin da mutum zai biya kuɓuta. ko dai ka zama malami wanda kana da damar da zaka ɗau littafi kai bincike da kanka ka gano abu kaza bayan ka riga kana da ilmomin da za su taimaka maka ka san haka sannan na biyu shine sai ka zama ɗalibi ka je da littafin ka kullum a biya maka karatu ko kuma ka zama mai saurare yana gaban mai tambaya mai zuwa ya saurare yana gaban wanda zai tambaya na ƙarshen su na hudu shine mai tambaya in ka zama na biyar halakacce ce taɓaɓɓe a tararre kenan shi ba malami ba ba ɗalibin ilimi ba mai sauraron ilimi ba sannan ba ya tambaya kawai saragab saragab yake rayuwarsa da shi da jaki ba su da bambanci a cikin al'umma gara ma jaki za a ɗora masa kaya a yi tafiya mai nisa da shi kai ko ba ka da ƙarfin da za ka ɗauka yadda jaki zai ɗauka Ko ka ga mai amfanin mutum shi ke nan sai dai mutum ya ci ya ci ya koshi shi ke nan saboda ana kada usur wata ɓata ta zo shi ke nan kawai rididin sai ka Allah ka tsare mu ka gane da mu ka dora mu akan daidai ka sa mu mutu muna kan daidai ya Allah mu daukakin sarki kada ka jarrabe mu kada ka jarrabe mu da bata malam a babin tarbiyya yaro dan shekara daya da ya kusa iya soma magana me ya kamata a soma koya mishi a musulunci baban shi ya rika faɗin abin arziki a gaban shi mama shi ma ta rika faɗin abin arziki a gaban shi kai ya ji zaki kai ya ji baban shi ya zagi kai ya ji mama shi ta zagi matakin farko ce sannan zai fara iya magana zai ci abinci a dan fara ce masa ya ce bismillah ko da da kuskure ne ko ya rika jin ana cewa bismillah za a ci abinci za a shiga bayi a gaban shi ya ji an yi addu'a shiga bayi an fito bayi a gaban shi ya ji an yi addu'a fita bayi mama shi za ta fita da shi waje ya ji ta yi addu'a fita gida ya ji da kunnenta yana ji yana baya in ma goya shi aka yi in an rike shi ne ya ji ta yi addu'a fita gida in za ta shigo gida ta yi addu'a shiga gida sannan za su yi bacci baban shi ko babansa ya rika jin baban shi na addu'a kwanciya bacci Maman shi na addu'a kwanciya bacci a takaice dai shi ba koya masa abu ake yi ba domin bai iya magana ba kai ya ji sharri kai ya ga sharri shi ke to kaga daga nan ya taso wannan ana masa a tarbiyatu bil qudwa ce zai taso ya ga babansa na yin abin arziki yanzu za ka yi mamaki ga yara sun jeru irin zagin da suke yi wani yaron take mamaki ka ce wannan tun a ciki ya fara yi ai wannan ya zagin da wasu yaran suke wallahi tun a cikin suke fara sun sha ni sun sha a nono yanzu jiya nan jiya jiya nan jiya nan jiya nan layin na zo zan wuce zan na an gama sallar ina jin tsakanin azhar ko la'asar ce wata mata ta tubo ƴaƴanta su bi ɗaya namiji ɗaya mace namijin ina jin ya fi girma marasa tarbiyya a zuciya don ce doluwa ke ce ba ki da tarbiyya ashe? shi ƴaƴan ki ba su da tarbiyya kin zo kina talla a titi ke ce ba ki musu tarbiyya ba ai al'aibu fi shaykh in lam yahsun al fitya kullun ana zargin dattijo ne idan matasa ba su abin arziki ba sai ce wai ba su da tarbiyya ku wallahi ba ku ƴaƴan ta boye tana cin su ba su da tarbiyya a titi kuma can kuma ta kundima musu zagi na ce to gashi nan a aikace wancan kaunin wannan kuma amalu wal amalu asdaqu min al qawli da so tari aiki ya fi gaggata abu fiye da magana in ka faɗa abu ba a cikin yadda ba amma an kai a aikace to an fi yadda da shi to wallahi tarbiyya da yawa da ake samun matsala daga gidaje ake samu ana barin tarbiyya ne tun daga baya ta'ati lawahiq hasba sawabiq duk abin da kaga ya zama sakamako to ka koma baya ka je ka ga yadda aka yi ƴaƴan da ake haifa suna zama mutane matsala ka je ka ga iyayensu ba a ce Allah ba zai jarabu mutumin kirki ba Allah na da hanyoyi na jarabawa kana iya zama mutumin kirki Allah ya jarabe ka ɗan kai zama bai da tarbiyya ya jaraba annabawa ihsani ga annabi adam alaihi salam ɗansa dai ba mutumin kirki ba su ne farkon haihuwa a duniya واتل عليهم ba ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا wa lam yutaqabbal min al akhar Su biyu. ɗaya mutumin kirki ɗaya mutumin banza ɗayan ya ce sai ya kashe mutumin kirkin kashe sai da ya kashe shi shine awwalu man sanna al-qatl shine bakon wanda ya fara kisan kai a duniya manzo ne ce duk wanda ya kashe wani rai ba da hakki ba to illa walid ni adam al-awwal kiflun minhu wannan dan annabi adam ne na farko yana da kaso a ciki sai an bashi kamashi har na ya shiga uku yanzu kisan kai nawa aka yi a duniyar nan to kaga shine wannan abin da abin da ake yi so da haka tarbiyya a matakin farko yaro ya taso ya ga gidansa ana yin abin arziki in yaro ya taso babansa da babarsa abin arziki suke yi wallahi ba sai ba sai ka ce mishi yayi ba in ka saba karatu kace yawan yi dan ka sai yanga daukar littafi sai ka rinka kwacewa duk littafin da ya gani sai ya dauka kuma dan matsili in zagi kike wata rashin wanzu. wani yana ban labari ya ce ɗabi'arsa da an dawo masallaci da asuba sai ya ɗauko rediyo bbc ya ce ran da wani ɗan ƙaramin ɗansa kawai sai ya ɗauko baba baba ka ga ka yadda kake yi shi ma sai kama ya sa rediyo a kunnen shi bai san yadda za a kunna rediyon ba balle a kamo tasha shi kama tasha yake irin ta gari hmm, ba kama ba tasha rediyo ba sai haka yana sauraron shi sai to kaga tasirin tarbiyya ke in kai ka zama mutumin kirki shi ce in kai shiri mai kyau ai shi yasa aka ce a fara daga kai ka zama mutumin kirki uwar sama ta zama mutumin kirki daga nan ake ake shuka mai kyau ruwan sama mai kyau ruwan sama ya sauka ƙasa mai kyau ga taki teme sai banya mai kyau amma ko ruwan sama ya sauka in ya sauka a bola an ba shuka ka je ka shuka ka gani ko ya sauka a ƙasar da take ƙasar sahara ka je ka shuka ka gani ka gani zai fito ƙasa ce mara kyau to duka ana buƙatar da ruwan da ƙasar su zama masu kyau shi ke sai a samu yabanya mai kyau uwa ta kirki uba na kirki to su ne sakamakon sai su ba da ɗa na kirki amma uwar banza uban banza ko ɗaya daga ciki in kai mutumin kirki ne ka ba ne, kirki ba ka gina ta rusa wa hal yablughu al-bunyan yawman tamamahu idza kunta tabnihi wa ghayruka yahdimu kana tsammanin gini zai kai inda ake son ya kai kai kana gini wani na rusawa ba zai yiwu ba in ka gina sai a rusa ka ce yi kaza sai a ki ka ce a baka kaza sai a yi to ka ga ina ne zai yi to ƙananan yaran nan amana ne Allah ya ba mu kuma zai tambaye mu malamai suna cewa alwaladu amana wa huwa aula al-ashiya'i bis-siyana yaro amana ne Allah ya ba mutum Allah ba ka da amana ne kuma shi ya fi cancanta a tsare da Allah ya ba mu ikon tsare su Allah ya ba mu ikon yi musu tarbiyya akan abin da Allah ta'ala ya ke so kuma manzon su sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ku karanta ku ga da manzo ke kula da kananan yara san karamin yaro ya fara magana a gidan manzon sama agolansa ne Umar ibn Abi Salama dan matarsa ne Ummu Salama sunansa Umar dan matsinin yaro ne yace in ana cin abinci saboda kankanta ta sai hannuna ya rika rawa a cikin akushi in ci gaba na in ci gaban wani manzon sama ya ɗauko shi sai ɗora shi a cinyarsa da abincin gabaki ɗaya sai ce ya gulamu san millah wa kul bi yaminika wa kul ma yalika yace ya kai dan yaro san millah in zaka ci abinci ka ce bismillah sannan wa kul mimma yalika wa kul bi yaminika ka ci da dama sannan wa kul mimma yalika sannan karkacin gaba dan musulun yawo to ji haka yake maza sama sai ya dau alhassan ya dau alhussein wata ran ya dau alhassan ya dau usama ibn zaid ga baki ɗayan su yana koya musu abubuwa masu kyau yaro ya fara girma maza sama sai ya dau abdullahi ibn abbas sai ya dora shi a saman a jaki ko a abin hawa sai su shiga gari sai ya karantar da shi wasu ilmoma ya fara wayo al-fadl abbas kanin abdullahi bin abbas ne yaro ne ya fara tasawa shikenan yana yana yana yana gane waccan mace ce shikenan ko sai ga wata yarinya sai ya kura mata ido yace sai manzo sama ya kama kaina sai ya juyar da shi haka shi ya goyi hadisin da kansa al-fadl ibn abbas kaga a aikace to haka manzo sama yake kula da tarbiyya manzo da sallallahu baya ganin abin shi wanda aka yi ba daidai ba in aka yi abin da ba daidai ba zai gyara amma cikin hikima ce ka ka riƙa yin kazawa ne shi Allah ya ganar da mu Allah ya tabbatar da mu akan shari'a Allah ya zaunar da mu lafiya fitinu Allah ya kawar mana da su da abin da yake na damuwa Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu ya kare mu ya sa wannan gari namu ya zo mu lafiya Allah ya saukar da alkhairi a ciki wannan ƙasa ta mu Allah subhanahu ta'ala ya kokar da zaman lafiya a cikinta dukkan wani sharri da wasu suke neman wannan ƙasa ta mu ko wannan da gari mu musamman da shi Allah subhanahu ta'ala ka tsare mu, Allah ka kare mu Allah ka fitar da mu Allah ka saukar da zaman lafiya da alkhairi a cikin wannan ƙasa ta mu gabaki ɗaya da ƙasashen musulmai wasu ƙasashe sun fara surutai suna neman Najeriya da kucina, to Allah madaukakin sarki ya mai musu da sharrin ta sha amin duk wanda yake wasu maganganu domin a samu sharri a wannan ƙasa ta mu Allah kai magani shi Allah ka so kammala da alhairi a cikin wannan ƙasa ta mu ƙasashen musulmai ga baki ɗaya Allah mu da kuɗi saki ka so da alhairi a ciki ka so da zaman lafiya a ciki ya Allah ka ba mu ikon bauta maka akan abin da annabin ka ya zo da shi kuma ya karantar da sahabbansa kuma suka karantar da al'umma ga baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ka shiryatar da mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh